siya ake da kuɗi balantana ce in ya ƙare ma zan siyo wani wahala na tuba yanzu yadda kamayayyar suna ko gashin kai na ne ya ringa zama dala dala dala har ba zan iya siya wallahi haka ne baba lokaci da Allah ce na yadda da sunan kamaya akan dan azumi gaskiya ne kuma kamayan nan ta mamaye gaskiya ne da abin da zan wa Allah sai godiya sannan kuma zan gode wa marubutan daɗin kowa mm. da ragowar ma'aikatansu da shi da ita kanta gidan talabijin din ta arewa 24 mm. domin ba sun mai da mutum kuma na ji daɗi gaskiya ne ba masu addu'a Allah ya dago ci gaba su ma Allah ya Allah ya ba su to mun gode baba sosai yanzu masu kallon ka za su ka ƙara gaya masa sunan naka sunan da shi ne dan da yan wurasa wanda aka sani da awan igiya kenan ne ba ba gaskiya ne tunda ba sunan ka ga sunan ka dai kai fa ka faɗa an san waye ma gaskiya dai ba sai ka ce ma wane bane an sani ana gani za a ce la wane ne ma a shi to mun gode sosai baba Allah ƙara girma tare da ɗaukaka da basira mun gode sosai ba ku ci gaba da kallon dz hausa tv a daidai wannan lokaci kamar yadda nima nake kallanta ina kira ga masoyana da suke faɗin duniya a ci gaba da kallon wannan tv domin nishaɗantuwa da abin da wannan tv zai kamu a har kullum ni ne naku muhammadu awalu da aka fi sani da allah buba mai kuɗin daɗin kowa na gode Yeah, man. We gonna give them the real thing, boy. Billy alongside Lil Nas, B guy, <laughs> Ibrahim Farr. Another hits jam for I need it all. I need it all. I need it all. I need it all. I need it all. I need it all. Yan mata kun da ku yi rawar ku kun ji ku taka kowa ya zo ya taka linnas bigga ya ka taka baba Hassan ka taka ibrahim fana danno wata waka yau zan kunno kunna rediyon ka ka kamo salon waka zan sirno ku hau baburan ku kunna a daidaita ne kun ji dai a daidaita ne na ce a daidaita ne a daidaita a daidaita a daidaita sau a daidaita kama on man nothing, go and respect the man calling us. Big guy, me guy, our alongside. I did it as a whole kuchini man. Najene duty, Jamaica man. Nada Nado passenger, the vini man. I did it as a who narasta man. Me wanna plan smoke the ganja man. Boom boom shakata mi kaya man. One mali, you king Jamaica man. Then you're singing full no reggae man. I did it as a who me reste man. I did it as a who Jamaica man now. I'm by home to Kano man. Billy owner, oh, master reggae man. Ibrahim Fahi. Come to India, Linas, big again daidaita mautian ni wani plan swag na root boy daidaita sahu na root boy no retreat me no surrender boy yeah yeah come on yeah Engine number number one. Engine number number one. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. the left, from the right, left. Right, jump up, jump, but they get down. Jump up, jump, but they get down. What this, what that, what this, what this, what that. Ndugu One Lagos na going gani garin Kano na join Sarki ma ya ban foin That is why yau I'm doing Mr. DJ Karo bowling Mistika yi min drawing kai mai shayi yi min mixing Na goruba ne ko zobo Balas nake yau ban bobo Sanai balas ne zan kwambo ba balas za kwace daga nan gayu na za su ce a daidaita sahun kwace kyale kyale ne bai aiki daga dosta sai yin wanki sai bin yan mata gidan biki da ta why gayu mai hozul kar a kwace wahalar ta dogul yeah ibrahim fana speak guy uh.